الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب الدعاء عند الصف في سبيل الله باب الذي بيان أكن الدعاء ألوك شند أكا تستنشأ أبو كنان دابا أحن يدوك كلمة الله أجهادي أنا أكدي جهادي إن أريد شن بجري دعاكي كربان الدعاء متعب shi yasa zaka ga manzo Allah sama sai a ce wada'a wada'a wada'a annabi sama yi addu'a yi addu'a yi addu'a a fagen fama mun gane so da kada ayi alfahari da yawa ta alfahari da tanadi da adadi wal udda ka ayi alfahari da shi bil addi wal udda ka ayi alfahari da yi addu'a ayi tawadu ga Allah madaukakin sarki حدثنا إسماعيل إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد بن السائه رضي الله عنه قال ساعتان تفتح لهما أبواب السماء لو كنت أبدابي أنا أقول يمسكوكم سمع الدويس الشجي وقل داء ترد عليه دعوته kaɗan ne za a ce a daidai waɗannan lokutan guda biyu mai addu'a zai yi addu'a a ce an bayar masa da addu'arsa ba a hansa ba ina take hina yahduhu nida a lokacin da lokacin kiran sallah an aka kira sallah to bayan an gama kiran sallah a yi addu'a wannan bagiran yana da daga cikin bajirai da ake karban addu'a wasatti fi sabilillah sannan kuma haka nan an fuskanci abokanan gaba shi ma ayi addu'a addu'a komai fa ba wai addu'a cin nasara a kansu ba kawai duk wata bukata da mutum yake da ita Allah zai kalli wannan yanayi da yake ciki a ce ga wani ya zai sadaka da ranta. inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna kun ga sau da daga cikin wuraren da ake karɓar addu'a akwai jihadi jihadi na musulunci mai tsari wanda aka yi shi a ƙarƙashin shugabanci na shugaban musulmai ba jihadin sun zuciya ba ba ma jihadi sunan wannan ba sunan shi ba jihadi babu da'awatin nabi sallallahu alaihi wa sallam babin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi ya rika yi nau'ukan su addu'o'in da manzo sama yi ma aksarha ma aksara addu'iyatan nabi sallallahu alaihi wasallam addu'o'in annabi suna da yawa matuƙa to amma wasu daga ciki al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi ya ba wannan babin muhimmanci ya kawo hadisai masu ɗimbin yawa wanda suka kunshi addu'o'in ma'aiki sallallahu alaihi wasallam حدثنا عمرو بن خالد قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة أتى عن أبي سرمة قال كان رسول الله صلى الله عليه يقول اللهم إني أسألك جناية وجنا مولاي aka ce manza Allah sau sama ya kasance yana cewa ya Allah ina roƙon ka azurta ni kuma ka azurta masoyana maulaya habibi kenan masoyina wannan hadisi yana da raunin sanadi gani sinadin su bai inganta daga hadisi ne mai rauni da ya inganta ka gama manzon sama yana yin addu'a cikin hunsa yana yin addu'a ga gare shi kuma yana yi ga masoyansa na kusa da shi sannan kuma za a ce wani ladabi daga cikin ladubban addu'a idan mutum zai fara da addu'a ya fara da kansa اللهم إني أسألك جنايا وجنا مولايا حدثنا حدثنا حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني يحيى عن محمد بن يحيى عن مولى لهم عن أبي سرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فيما بإنجلتها شيني حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيء قال حدثنا سعد بن أوس عن جلال بن يحيى عن شتير بن شقل عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفئ به wannan sahabi ya ce ma annabi sallallahu alaihi ya ma'aikin Allah ka karantar da ni addu'ar da zan yi ta kuma ta amfani ni wala qul allahumma afini min sharri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa sharri mani ka ce ya Allah afini ai akhlisni يا الله كبتدي وسلمني كبتدي من شر سمحيد لشر جيد دومن دومن والأذن تزني وزناها الإصغاء أو السمع كنينا زنا شيني شيني شيني صغار وبصري سنن والعين تزني هذا وزناها الوضع النظر ونحن إيه. شيء النظر شيء متاج فوق كل الفواحش مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر هو والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موكول إلى الخطر يسر مقلته ما ضر محجته لا مرحبا بسرور عاد بالضغط هو كم نظرة فتكت في قلب صاحبها نفق السحام بلا قوس ولا وتر قاق شيني وانا زورة قاقيني وقلبي لزوشي قاق زوشي شي سمال من قيمة في غوضة المحبين ونصحة المشتاقين يقول لبعدي وإذا كان زوشي هذا إلو وعي رسول الشر وعي كي كي أيك ساقو ido ido ya zargi zuciya zuciya ta zargi ido kowa ya ce kai ke da laifi wacce ta ce kai ke da laifi wa sharri maniyi sannan kuma ya Allah ka tsare ni daga sharrin maniyi qala waki'un maniyi ya'ni zina wal fujur yana nufin zina da fajirci kan gani ko sai in zuba maniyi na a cikin inda bai halatta in zuba ba so kanin su mai yin wannan addu'a الدعاء تشوتك إسناد انتهاء جنت حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن عبد الله بن عباس قال كان النبي يقول اللهم إني ولا تعن علي يا الله كتيمكين كتيمكو أقينا اللهم إني ولا تعن علي يا الله كتيمكين كتيمكو سأقينا وانصرني ولا تنصر علي يا الله كبان شر رنجاي سام رنجاي كبان رنجاي أكينا ويسر الهدالي سنن يا الله كسوة قامن الشريعة إذا ما جاء كنا شريعة إذا ما إنا ينسي سوكي فانا جمع علي ينسى حدثنا أبو حفص قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال سمعت عم غبن مرة قال سمعت عبد الله بن الحارث قال سمعت طليق بن قيس عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسلسل بالسماء جد حدثنا ينكي يدعو بهذا ربي أعني ولا تئن علي شيني وانشم وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي يا الله كاري من ما كرتش ولا تمكر علي يا الله كبري أم ما كرتش ويسر لي الهدى سنن يا الله كسوك كيمن الشريعه wansurni ala man baga alayya ya Allah duk wanda ya zalunce ni ka taimake ni a kansa rabbi ja'alni shakkaran lak ya Allah ka sanya ni in zama mai yawan godiya gare ka dakkaran lak in zama mai yawan ambatanka rahiban laka in zama mai yawan bauta a gare ka mutwa'an lak in zama mai yawan da'a a gare ka mukhfitan lak sannan in zama mai kaskantar da kai gare ka wahidi kalbi ya Allah ka shiryatar da awahan muniba ya Allah ka sanya ni in zama da yawan kuka shine awwa eh awwa eh, eh shine ake cewa aha ah da kake cewa ko eh. shine ce ce awwahu awwahu in nafa'at shaya awwahu mai waka mai waka abin nan أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناهاه هو توشيني أواه أواه إن نفعت الشيء أواه توشيني ونا سنن شن من الشيخ عبد الرحمن العشماوي كنا سوى منيني كلماتهم مخنوقة آهاتهم مسموعة يتململون تململا آهاتهم مسموعة توشيني أواه إن إبراهيم لأواه حالي أوا أي فتع كثير البكاء يوم كوخا جعلا منيبا يوان توبة وسدد لساني يا الله كثير هرشينا دقا بند زنفقي يزم نافد تيدي وصل سخيمة قلبي سنن يا الله كووه كل شقل شنزقاتان زوجيات سخيمة شيني الهكر الهكر وأجران النفس kullace-kullacen zuciya wani zubin shaidan kawai sai zai kullata ma mutum wani abu can na daban da kana jin haushin dan uwanka musulmi ko makamancin haka wannan addu'a addu'a ce sahihiya ta tabbata daga manzon Allah sama ku duba abubuwan da ta kunsa حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال معاوية بن أبي سفيان على المنبر sayyiduna muawiya radiyallahu anhu ya faɗi akan mimbari innahu la mani alima ataita ya Allah ba wanda yake hana abin da ka bada wala mutini ba mana ta ba wanda yake bada abin da baka bada ba wala yanfu dal jadd minhu al jadd wadatar mai wadata bata wadatar da mutum daga Allah al ko ita ce kuma aljida aljaddu kuma ita ce aljida wa man yuridu yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake nufin shi alkhairi sai ya fitar da shi a addini سمعت هؤلاء الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العوادي ناجي من ظن سمع ينعين ودنن أدوين أكم ودنن أكم ودنن كاتاكيا لمنبر أعواد المنبر جمع عود عواد جمع عودين إيه. من غاني حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن كعب قال سمعت معاوية يا أمبت وتنقشنسا حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عدلان عن محمد بن كعب سمعت معاوية رضي الله عنه وذكر نهوه أيضا حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا الحيثم بن جميل قال حدثنا محمد بن مسلم عن ابن ابي حسين قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أوثق الدعاء أن تقول الدعاء تفي كرفي متين يتشي اللهم أنت ربي وأنا عبدك يا الله كيني أبنجي جناني كما باوان يا الله zalamtu nafsi na zalunci kaina ta hanyar aikata ababen da ba a so zulmun insani nafsa mutum ya zalunci kansa shine an yi atiya ma la yaqdi Allah ya aikata abin da Allah bai yarda da shi ba wa ataraftu bi dhanbi sannan ya Allah na itirafi da zunubi na na ce ni ne laifi la yaghfiru dhunuba illa anta ghaffur firdi ba wanda zai gafarta zunubai sai kai ya Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mana حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا أبو قرن عن ابن أبي سلمة يعني عبد العزيز عن قدامة بن موسى عن أبي صالح عن أبي قال كان رسول صلى يدعو اللهم أصلح لي ديني الذي هو اسمة أمري يا الله كجارة من أديني لا وان شيني اسمة أمري وان شيني tabbatar al'amari na idan babu babu addini shi ke in addini ya raunana ba alkhairi nan duniya in ji malam sa'adu zungu rahmatullahi alaihi in addini ya raunana ba alheri nan duniya shi ke كل المصائب إن جلت وإن عظمت إلا المصائب في دين الفتى جلت duk musibar da za ta samu mutum ko babba ce ko karama ce in ba ta shafi addini ba to musiba ce mai sauki musiba ce mai sauki musibar da za ta shafi addinin mutum ita ce ta raba mutum da Allah to Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri ya Allah ka inganta min ka gyara min addini na wanda shine ismatu amri wanda shine marika al'amari na in akwai shi to akwai ne in ba shi na halaka wa aslih duniya duniyaya allati biha ma'ashi ya Allah ka gyara mana duniya ta wacce a cikin ta rayuwa ta take da ita nake cin a cikin nake rayuwa nake cin abinci ad-dunya mazra'atul akhirah ka gani so da rabbana atina fid dunya hasana ke waj'al mauta rahmatan li min kulli shay' sannan ya Allah ka sanya mini mutuwa ta kasance mini tausayi ta yadda zan zama na kubuta daga dukkan wani mummunan abu au kama kala ko kuma kamar yadda ya ce mai ruwa ya shakka akwai wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi a wata riwaya ya Allah ka gyara mini lahirata wacce ita ce ne. ita ce makomata take a wajen in duniya ta gyaru amma lahira ba ta gyaru ba ina amfanin duniya ba alkhairi a cikin duniya idan mutum ya asarar lahira to daga Allah shi taimake mu addu'o'i suna da yawa ga sinan, mutum ya zauna ya ta haddace su yana yi addu'o'i ne da suke dauke da sakonni da neman abin nan neman abin nan a wajen Allah madaukakin sarki وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته